بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wannan shine darasin mu na nawa na uku ke na wannan littafin an tafi darasin mu na uku a wannan littafin zadul muslima yau bakwai ga ramadan ko shekara 1440 sannan kuma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara jiya mun yi babubuka guda ɗaya biyu uku mun yi babubuka uku za mu tashi a na hudu mun gama babin da ya magana akan guzdul janabati jiya an yi wankan janaba mun yi babi akan neman ilimi da yada ilimin shine ranar farko mun yi babi a kan janaba mun ji menene janaba mun ji yadda janaba ke kama mutum ko ko yana bacci ko yana farke ko ma a yaya ne hadisai sun yi bayani a kai babi na uku shi ne sai aka yi wankan janaba din mun ga siffan wankan janaba annabi sallallahu alaihi wa sallama a jiya. to babin yau zai magana akan abin da ya shafi alhaidu wa nifas babin yau zai magana kan alhaidu wani fa alhaidu haila shi ake ce ma jinin al'ada ko wani da jinin haihuwa waɗannan babin bukan a yau su maganan da za su yi kenan hadisi na farko da malaika shi ma hadisin mace ne kamar yadda aka samu malai ce an mu'azata an karɓo hadisi daga mu'azata qalat take cewa sa'altu aisha na tambayi nana aisha na ji na tambayi nana aisha fa qultu nake cewa da nana aisha ma balul ha'ibi me ya samu mai haila me ya samu ka ga macen da take jinin al'ada taqdi sawma ana cewa ta rama azumi me yasa mai jinin al'ada take rama azumi wala taqdi salah amma ba cewa ta rama sallah kun fahimci magana ta tambaye ta ce me yasa masu jinin al'ada ake cewa ta rama azumi amma ba ce su rama sallah ba qalat Sina na Aisha ta ce da ita ahruriyatun anti ahruriyatun anti cin ke ‘yar haruriya ce haruriya wata alƙarya ce a gefen garin madina mutanen garin mutanen alƙaryar suna da kaushi da zafi a addini kun fahimci maganar kamar kawari suke su ko mace tana al'ada sun cina cewa ce sallah ce azumi kuma ana kwanciya da ita kun gane magana saboda tsanantawa da zafafawa to shine na Aisha take tsoron karya zan zanto ita ma wannan ta to sano daga wancan wuce iyakan mutanen ne su ake ce ma haruriya ita ce haruriyatin anti shin ke haruriya ce ki daga cikin su kike ne qultu sai ni mu'azatu nace da nana Aisha lasu bi haruriyatin a'a bana cikin su ni ban cikin waɗannan ilimi ne da nake nema saboda in san da zan bauta ma Allah da shi kun gane maganan ko sai ta ce mata a'a bana cikin su walakin ni sai dai ni dinnan mu'aza da nake tambayan ki yake uwar mu'minai as'alu ina tambaya ne saboda in yi ilimi dama kai daga cikin hanyoyin ilimi shine tambaya qalat shine sai na Aisha take cewa da ita to ga amsanki kana yusibuna zalika mun kasance haka yana faruwa da mu ma'ana jinin al'ada kan same mu jini kan zo mana na al'ada fa nu'maru sai a umurce mu bi qada'i a akan murama azumi bayan ramadana ya wuce wala nu'maru amma kuma ba a umurtan mu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam baya umurtan mu bi qada'i sala akan murama sallah yanzu ta bata ilimi ko kuma mun fahimci in dalilin da yasa mata suke rama azumi ba su ne. rama sallah daga cikin dalili shine in aka ce mata su rama sallah za a samu kunci mai tsanani a cikin addini saboda wata injina al'ada ya zo mata in ka kirga wanda za ta kwana biyar ko ta bakwai ko ta tara ko ta sha kaza din nan ka ɗauki sha bakwai so biyar nawa zai ba sha bakwai so bakwai nawa zai ba ka sha bakwai so goma saba'in sannan kuma ga na gaba ba tsaya za a yi ba suna hawa sai zamto addinin zai rinjayi mace saboda akwai dhiqil wa kuncin lokaci shi shine abinda na gaya muku jiya ko shekaran jiya akan hukuncin tseta gashi yayin wankan al'ada da yayin wankan janaba kuncin abinda muka bala ko bambancin in mace ta tsefe kanta jiskan da za ta jinin jinin al'ada da kuma in jiskan da ta janaba yana da bambanci kuma mun faɗa a darasin da ya wuce in ba ku manta ba to irin wancan hukuncin da muka faɗa shi za ku ɗauko kusa a nan wuri idan aka ce yanzu duk mace sai ta rama sallah zai zamto sallan ya taru har yanzu ba za ta iya ba to shi kuma Allah bai yi addini don a kasa ba ya yi addini ne don a iya to amma raman azumi fa watannin suna da yawa za ta iya ramawa hankalinta kwanci za ki iya rama azumin ki ma da azumin alhamis da litinin ki lada biyu har ki gama cikin natsuwa da kwanciyar hankali wanda sallah ba zai yi mata haka inda an kin yi tsarkin ba tsaya za ki gice ba in gama rama in ci gaba a'a ai kuma wasu sun ci gaba an fahimci magana to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata su ne azumi kan sallah yanzu na Aisha ta ba ta ilimi kuma ta ba ta fikihu mu mata ba mu gaba ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi hadisi na farko kenan wanda malai ce muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim duka sun ruwaito idan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito idan ba ayan Qur'ani ba duk duniya ba magana da ta kai ta inganci mu fahimci wannan da kyau hadisi na biyu karkashin wannan babi malai ce an Abdullahi bin Sa'id an karbo hadisi daga Abdullahi dan Sa'id kala yake cewa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ni Abdullahi dan Sa'id na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an mu'akalatil ha'idi akan menene hukuncin mutum ya ci abinci tare da mace a akushi ɗaya kuma tana haila kun san me yasa yi wannan tambayar yahudawa a lokacin kila za mu ji a gaba in mace tana al'ada akwai wani daki da aka yi mata daban a can waje ba cikin gida ba sai da ta je can ta tare in ce tsarki sai ta dawo ta zama use and job kenan Ke duk masu ihun musulunci ya tauya mata to su zo su ji yahudawa da kiristocin baya yanda suke kuma ko yanzu da za su yi aiki da littafin su kuma haka za su kun fahimci maganan ko to ne wannan sahabin yazo yana tambaya ma'ana tambayarsa ba wai yana nufin shi yayi ne, yana kamar yana nuna cewa ga abin da yahudawa da Nasara suke mu mai hukunci mu a musulunci ya manza Allah kun fahimci magana kuma ko ba komai hadisin na nuna sahabbai a ce suna da tausayi da nuna ma matansu soyayya dan gashi yana magana kenan ya nuna in ba ta haila tare suke cin abinci tunda gashi yana tambayar in tana haila ya halarta kenan sanda ba ta haila ma abinci tare suke ci kun fahimci kun fahimci hadisin da kyau to da ya tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da shi an mu'akalatil ha'idi ina hukuncin cin abinci tare da mace wanda take cikin jinin al'ada ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kilha je ka ci abinci tare da matanka ko da tana cikin jini ya halatta a musulunci jama'a an gane magana manzo Allah sallallahu alaihi da shi kilha je ka ci abinci tare da iyalinka ko da tana cikin jinin al'ada wannan ba ba aibi bane yanzu kun ga mun ƙara samun wani ilimin na daban sabanin wancan hadisin na farko ku kula da inda yake kawo hadisan wani babin za ku ga ya kawo hadisi guda ɗaya wannan hadisin ya nuna ya ɗauki duk abin da ake so mu sani a babin idan ya kawo hadisi fiye da ɗaya za ku ga in an samu wani ilimin a wancan hadisin sai kuma a samu wani ilimin a ɗayan hadisin wannan hadisin malai ce rawahu ahmad imamu ahmad shi ya ruwaito hadisin hadisi na farko mun fahimci mene ba a wajabta ma mace rama sallah sai dai azumi sharki je ki ji wata fatawan wata ta ji ta raki to a can to ba annabi ya sa ba ta ce yanzu duk girman sallah la ilaha illallah jama'a zo ku ga yan izala haka wani zai iya cewa wani na wani ya ce haka to sai ki ce a ba mu bane annabi ne ya faɗa ga inda annabi ya faɗa in kin tuba za ki gani kuma dai kin san annabi nan addinin nan dai annabi ke koyar da shi shi ke na an zauna lafiya sannan na hadisi na biyu an mana ba a kyamatar mace dan tana jinin al'ada a barin cin abinci zai kawo sauran hadisi na kuce an anas bin malikin an karbo daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare shi kala yake cewa innal yahuda to ku wannan hadisin zai zamto kamar sharhin hadisin da muka gama yanzu Anas dan Malik yace innal yahuda lalle yahudawa kana sun kasance a yanda suke idza habat minhumul mar'a idan mace ta jinin al'ada jinin al'ada ya zo mace a cikin su akhrajuha min al-bayt sai su fitar da ita daga gidan da suke zaune walam yu'akiluha kuma ba za su ci abinci tare da ita ba walam yusharibuha kai ba za su sha abin sha ba ma tare da ita mutanen sulasulan ya kan sha abin sha ba tare da matansa ne shi bai ma bambanta kofin wani lokaci da na iyalin ban lokacin da ne aka kawo na na aisha ko sa asma binta kai suka kai na na aisha ɗakinta na angwanci annan sulasulan ya zo musu da madara yake da su ku sha ga madara za ku sha sai wasu suka ce a an annabi mun koshi sai ce a a kakku haɗa biyu ga ƙarya ga yunwa ni na san kuna son ku sha ku karba ku sha to a lokacin ya bana na Aisha ta sha da ya bata ta sha amarya kenan sai ya kalli ɗan rakiya amarya ya ce za ku sha madara sai suka ce a wasu suka ce a'a sai ce a ku yi ga ƙarya ga kuma zama da yunwa shine sai asma'u binta kai ta ce to gaskiya annabi muna so mu sha amma gaskiyar magana mu ba za mu sha ragowar yarinyar nan ba dan yanzu ita ka ba ta sha ka sha ne sai ka babu mu sha wanda ka sha don mu samu albarka shi ne ta nan sulasa ya sha sai ba su ce suka kuma duk sai suka yi albarka saboda shi annabi ne amma fa yanzu ba wani malami zai sha sai a ce a'a annabi shi yana da khususiyya ta wannan albarka ne annabi sallallahu alaihi sallam in ya kwanta a tabarma ya zufa in ya zufa kan tabarma da ya tashi sai ga mata na dan wucewa sai a ya yau mata ke ta ɗanjin gadi suke ka tashi a tabar mu yana tashi sai ga da hajiya wacce da sun rugo da gudu sun janye man sun shimfida mai sabuwa fil wannan tabarman ciyawa ana ta yayyankawa ke ɗauki inci kaza ke ma yanki wanda Allah ya ce subhanallahi lafiya lak yace ku kira su me ba ka ce wallahi kanshi jikinka ke muke turare da shi in muka sa turaren nan ba ma ƙara bashi ko wani abin sai ya ce gaskiya ne kuma waraka shi yanzu wallahi kuka dauko zufan wani malami ba za ki gani ba saboda haka wannan annabi ne kaɗai annabi ne zuna ga gaya muku yana da kusurtiya shi yasa na ce muku ana gabatar da maganar shi akan me aikin aikinsa kun ga nan wurin liman annabi sallallahu in ya idar da sallan asubahi inda aka ga wani ya zo da ɗan ruwa a kamar ɗan tulu kamar mu ce kofi ko jog a yanzu da ka ga wani ya sallah asuba da ruwa ƙulle. to abin da ke shi shine yana da wani mara lafiya a gida da an idan da sallah sai zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai buɗe ruwan sai annabi ya tsoma hannunsa a cikin ruwa in ya cira hannu kina ba mara lafiyan ki sai me yanzu mu ma baki ruwan mu ki sa yanda ake wannan ebola na bala'i wa zai ta wannan ya sha mai da gudawa kada yi ba to wannan shine abin da ake kula da shi malamin qadi eh, yace sun kasance ba su cin abinci tare da matansu ba su shan abin sha tare da su sun suwa ne suwa ne yahudawa ya ce walan yi jami'un hafil baiti kuma ba sa tarayya da ita a gida ma'ana ba su yadda su zauna ma a gidan da take saboda kyamata kun ga wannan tsanani ya yawa to ganin wannan mummunan ɗabi'an nasu fa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka tambayi manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi an zalika game da hukuncin wannan abin da ya yahudawa suke yi mu a musulunci ya abin yake saboda kar mu jinni kamanceceniya da su fa Allah ta'ala zikirahu sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ambatan nasa ya saukar da wannan aya inda yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahid sahabban suna tambayarka game da mai yin haila ko hukuncin wurin da hailan yake fita dai yana ɗaukar ma'anan mahid suna tambayin ka ina hukuncin mace mai haila ko ina hukuncin wurin da hailan yake fita dangane da mu'amala da su mata kul sai Allah ta'ala ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga amsa kace da sahabbai huwa aza wannan kazanta ne kazanta ne wanki ne na mahaifa fa tazulun nisa ku sanci mata fil mahidi fa nisa ku nisanci mata fil mahidi ta hanyar kwanciya da su a yayin da suke jinin haila shine fil mahid ila akhir aya har zuwa ƙarshe abinda ayan ta faɗa wanda an je za a gani bayan Allah ya saukar da wannan ayan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayan tana cikin suratul baqara ko sai Allah ta'ala ya saukar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, jami'uhunna fil buyut ba suna cewa su fita waje ba su yahudawa to sai annabi ya ce jami'uhunna fil buyut ku zauna tare da su a cikin gidaje kar ku fitar da matan ku ku ce su je waje su koma wani wuri a cikin gama al'ada kar ku yi haka kai bayan ma sun zauna a cikin gidan wasna'u kulla shay'in ku aikata dukkan komai da su ghairan nikah in banda jima'i to amma nan gani azumi dai sai a ba hankali wasna'u kulla shay'in fa aikata komai da sunan mu'amalan auratayya banta da waye da sauransu duk wannan ba laifi bane ghayran nikah amma ka ku yadda ku tara da su wannan haramun rawahu abu dawud na ce zan kawo muku sanana abi dawud ba ku tuna mun hmm wace ce ta tara kudin siya a cikin ku je kasuwan barci ko fire service kin tara na'am ban ji ba ba ki zo ranar farko ba ko ni ma ban sani ba ya kai shida ne kai shida kuwa ya gaskiya ya tsaya tsada kan. da wuya ya kai shida zan tambaya muku dai abin da yasa nake magana sunan Abi Dawud na gaya muku na gaya muku malamai suka ce bai kamata a samu gidan musulmi da babu sunan Abi Dawud ba saboda dukkan wani koyar da ibada yana cikin littafin duk yadda za ki koyi ibada sahihul bukhari ya fi kowane littafi ingancin hadisai sahihi muslim ya fi dukkan littafan hadisi tattara hadisai a jere a tsari sunan abi dawud wa alaikum salam baba sunan abi dawud shi kuma duk kusan ibadan da kike nema an tsara yadda duk zaki bauta ma Allah har ki mutu a cikin sunan abi dawud kun fahimci magana dukkan su littafan hadisai ne gaba ɗaya dukkaninsu har nan nake gaya muku cewa malamai na cewa bai kamata a yi wata mace toshi babu da abi dawud a ciki ba bai kamata a yi toshin auren wata mace ba a sa mata da abi dawud ba saboda bai kamata a samu gidan musulmi babu wannan littafin ba to ni kuma abin da ya sa ne kawo muku shi ne zai iya yiwuwa nan gaba zan ce muku in mun zo karatun ramadan ko wani daura kawai za mu karanta babin da ya yi magana a kan kaza ne a sunan abi dawud kun fahimci magana zai iya kawai in ce za mu zo ne magana akan babin abin da ya shafi jinin haila a sunanin abi shi shi nan ina fata an fahimci magana so don haka dai kudin littafin bai ma kai kudin wayoyin wasu da ke hannunmu ba ina ba ku shawara ku kokari ku siya shi siyan littafi yana da amfani har ga 'ya'yanki ya kamata 'ya'yanki in sun taso su gane mahaifiyarsu ga inda ta sa gaba ni na gane labul din mahaifiyana tun daga littattafanta na fara ganewa tun kan unwayo na gane inda ta sa gaba so kuma na rinka san abin da take so na rinka san abin da take so wanda ya taimake ni da yawa a rayuwa na na cimma wasu abubuwa ina fata mun fahimci wannan to ke ma ko ba za ki karance shi ba duka ki rinka ije abin da ƴaƴanki za su gane cewa maman mu kaza ne yanzu ni kun ga daga ta abin da nake alfahari da shi a duniya yake mun daɗi shine sahihul bukhari da sahihul muslim da bulugul maram da riyadus salihin uwata ta fara sayan mun a duniya ni mahaifiyata ita ta fara sayan mun su kamar yadda ita ta fara koya mun qur'ani to duk inda zan ga bukhari a duniya sai na tuna ta duk inda zan ga muslim sai na tuna ta har yanzu yana nan office ina mun je meeting zan nuna muku za ku ga yanda ya kode irin na dadin nan ne ina da kuɗin da zan sai wanda ya fi shi amma na ki saboda ina so ladan ya bi ta kabarinta duk sanda na karanta shi so ku rinka siyan littafi ba a sakaci da siyan littafi ku rinka siyan littafi kamar yadda kuke siyan atamfa kila a wani littafin kalma ɗaya za ki karanta ke aiki da shi ki shiga aljanna ni kalma ɗaya Allah ya datar da mu lokacin ma da muke so mu tsayin ya kai amma mu je ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam mun gama wannan ko hadisi na uku sai hadisi na hudu shi ma daga Anas din ne malai ce an Anas an karbo daga Anas bin Malik kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance kar ku manta babin me sunan babin na'am alhaibu wan nifas babin da ke magana akan haila da mene da jinin da jinin haihuwa waɗannan hadisan biyu da muka karanta ko uku akan me suka yi magana haila ne kadai ba su yi maganan nifasi ba mun fahimci magana ko to wannan hadisin na gaba kuma shi zai magana akan nifasin ina so dukkan da muke karanta hadisan ku rinka gane alakan hadisan da babin da malam ya mutu an fahimta da kyau ko to na hudu shine malam yace an Anas bin an Anas an karbo daga Anas kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa afwan Anas din da kansa yake cewa kana manzo Allah ya kasance wa qatalin nufasa'i 40 yawman wa qata an sanya ma an nufasa'i wanda take jinin haihuwa tabar salla tabar azumi arba'ina yauman tsawon kwana arba'in kenan in ya wuce arba'in za ta sallah za ta yi azumi ba kamar nawa ne ba mai al'ada kun tuna wannan magana mai al'ada mun kawo hadisin Umma fiya. za a zo a sai a malikiya shine kwana sha shida ko sha takwas za ta yi kaza amma a tantagaryen hadisi magana mafi inganci matuƙar mace tana cikin jini da launinsa da kalansa da warinsa dukkanin al'ada ne ko ya kai kwana ashirin hukuncinta na al'ada babu sallah babu azumi an fahimci wannan shine abinda hadisin da na Aisha ya kawo na Ummu Afiya ina fata an fahimci wannan da kyau to amma ita mai haihuwa fa ita na ta kwana arba'in ne kadai ko jini ya canza ko bai canza ba ko yayi kaza ko ko da yawa ko kadan ba hukunci bane da ya kai arba'in shikenan ina fata an fahimci bambancin su biyu din to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa an tara tuhra sai dai fa in ta ga tsarki kafin 40 din da akwai wanda suke aiwa kafin kwana 40 din kuma jini ya ne ya dauke to ba za ta ce kuma a'a ai tunda hadisi ya ce kwana 40 za ta jira 40 annabi ya ce a'a illa an tara tuhra da kin ga tsarki ko a sati daya ne to kama azumi kuma da sallah yanzu ibada kuma ba kama hannun yaro jama'a an fahimci wannan yawo saboda abin da ya sa kaga annabi sallallahu alaihi faɗin wannan shine mata suna bambanta a jinin al'ada da jinin haihuwa wasu daga yanayin irin abincin da suke ci wasu daga yanayin irin eh, waida jawi na wurin da suke rayuwa macen da take rayuwa a wurin da akwai zafi da yawa za ku ga suna saurin girma kuma suna saurin fara jinin al'ada kamar irin laraba haka ku kalla za ku ga irin wannan za ku ga yarinya karama nan da nan ta girma wanda in anan ne sai a ce kai shekara kaza yanzu kaza ne shi yasa duk ihun da suke yi annabi sallallahu ya auri na na Aisha a shekara kaza ya tare da ka shekara kaza je ka ga inda su suke a shekarun har a yanzu ka gani abinci da yanayi biyu yana canza na ma ko babu canjin mu mun yi imani kuma mun yarda ko ba za mu yi ba mun yarda ba shi kenan ba ina fata an fahimci wannan to annabi sallallahu ya ce, eh, yace sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya lokacin da mace za ta zauna babu sallah babu azumi kwana 40 sai dai in ta ga tsarki kabla zalika kafin waɗannan kwana 40 din to za ta tsarkinta ba za ta jira sai kwana 40 sun cika ba mun fa'idanci da wannan hadisin ko malai ce rawahu ibnu majah ibnu majah ya rawaito hadisi na biyar shi ne ce ƙalat ummu salama ummu salama Allah ta ƙara yadda ga ummu salama iyalin annab sallallahu alaihi wasallam sai ita mako take cewa kanatil mar'atu kanatil mar'atu min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta ce ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance taq'udu fi menene fi nifasi ko arba'ina lailatan tace mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam sayan mu ta kasance ta takan zauna fin nifati a cikin jinin haila a cikin afwan cikin jinin haihuwa shine shine nifati ai tace mu iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance mu kan zauna cikin jinin haihuwa arba'ina lailatan har tsawon kwana arba'in kun ga tana ƙara gaskata wancan maganar na manzon Allah hadisin anan tace mu kan mu matan annabi ba ma wasu ba mukan haihu yi kwana arba'in muna zaune cikin jini la ya amuru annabi sallallahu alaihi wa sallam ni qada'i salati fasai annabi sallallahu alaihi wa cewa kuma ta tashi ta rama sallah na wannan jinin nifasin da take kenan kun ga tana gaskata maganar nana sha da tace a haruriyatin anti wancan da tace me yasa ake ce mu rama kaza ba mu rama kaza ko gashi nan kun musallama tana ƙara fadin cewa lallai haka ne in mun haihu annabi kan ce mu tsaya har kwana 40 kan ni sallah sannan kuma ya kasance baya umurtan mu akan sai mun rama sallah idan muna jinin al'ada rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya ruwaito ina so mu dauki wannan hadisin tsaye na gaba saboda mu gama maganan haila da jini gaba daya an mun zo sati ne zuwa za mu magana akan hukuncin sanya lalle ne ga mace da kuma abin nan ɗinsa a musulunci da ma yanda iyalan manzon Allah suke yin sa kun san littafin kamar yadda na faɗa da yake za guzuri za ku yi ta ji yanzu ta an maganan ilimi an tsallako janaba an yi haila yanzu za a je kwalliya ana an jima ko sai kiji an maganan zakka an tafi sai kiji an zo maganan aure ina fata mun gane to littafin Allah da zai taimake mu a wurare da dama mu karanta wannan hadisin sai mu takaita ko mala ya ce abin da ya sa nake so mu karanta hadisin saboda kar a samu rudu daga wanda da muka yi a baya dan babin ya ce guslul haidi wan nufasa wankan haila da na jinin haihuwa a jiya mun yi wankan janaba to yanzu kuma an zo an wani bajin an ce wankan haila da jinin haihuwa yanzu ranki me zai ce miki a'a dama suna da bambanci ne ko ba abin da yanzu zaki ji a ranki kenan ma tun da jiya an ce an yi wankan haila to yanzu kuma an ce za a yi magana a kan wankan haila da jinin haihuwa bambancinsu su bai da yawa gashi nan malam zai kawo ƙarshe rami bayani malam ce ana aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta an gusulil mahid sa'alat anna a sa'alat cewa nana asma nana asma ya take da nana aisha na'am manje ba yayarta ce kwarai da gaske asma bin shi abi bakarin Allah ya kare da gari ta sa'alatin nabi ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ita surukin annabi ne annabi na auren kanwata to shine sai ta zo take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gusulil mahid game da abin da ya shafi wankan haila annabi sallallahu alaihi wasallam take tambayin take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya batun wankan haila ne ya kamata mu mata mu rinka yi kai bana bayani mu ji daga gare ka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ta'khudhu ihdakunna ma'aha ta'khudhu ihdakunna ma'aha dayan ku za ta riki ruwanta za ta dibi ruwanta da tsan zai ishe ta wanka wa sadrataha da kuma mene sadrataha magariyanta mun san magariya ko an san magariya shine wannan abin da ake karya sihiri da shi din sai ta samu ruwa kuma ta rike magariya fata ta tsaharna fatuhtinu tsahara fata ta tsaharna sai ce mene fata ta wadda kenan sai ta yi alola yadda muka yi bayani dai a wancan wanka. an gane ko fatuhtinu suhur sai ta kyautata tsarkinta sai ta yi tsarki kuma ta kyautata tsarkin ma'ana ta wanke inda suke sanin janabar sannan kuma ta kyautata wankewa sun mata subbu alara a siha sannan sai ta zuba ruwa a kanta lukuhu sai ta cuccuɗa ma'ana zubawan ba kwararawa ba kamar yadda muka yi magana a jiya cewa su kafan gashi da sun ji alaman sanyi don shi ruwa suna rufewa to ana buƙatan ki rufe kafan gashin ki kafin ki zuba ruwa kai ina za ki shiga ban ɗaki kina zuwa kawai ki zuba ruwa da yawa na sanyi a ki lokaci ɗaya abu ne mai sauki kina fitowa bayan minti goma ko sha biyar ki jimura ya kama ki saboda kafafen gashin ki da abu da suke amma da kin sa ruwa a hannunki kika ko da kitso ko ba kitso a kanki kika sa ruwa kina taba gashin ki suna jigar da shi sosai da danshin ruwan hannunki to kafan gashin jikin ki za su ji sakon cewa wani abu na zuwa duk za su rufe to daga nan duk ruwan da zaki zuba insha Allah ba za ki ga kin yi rashin lafiya ba to shine ana annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da ita Ya ce idan kika cuccuɗa dalkan shadidan cuccuɗa mai tsanani hatta tablugu na ra'siha har sai kin tabbatar da cewa wannan ruwan ya kai tushen gashinki wannan ruwan ya kai mene tushen gashinki thumma tasuddi alaiha halma to daga nan kuma ba laifi zaki ɗiba ruwa tasuddi ki kwarara ruwan alaiha akan wannan kan ki alma ki zuba wannan ruwan da kika ɗibo ثم تأخذ فرفة ثم تأخذ فرفة daga nan sai ki dauki farfatan zai iya daukan auduga ko wani abu mai tsarki da mace za ta yi amfani da shi galibi dai auduga mata kuke amfani da shi ta kuzi farfatan sai ki dauki audugan ki mutamassikatan mutamassikatan in aka ce mutamassikatan da da da, da wannan da larabci shine mai kyau wanda aka sa masa turaren miski shine mutamassikatan in kika sa shi fatatahharna bihi fatatahharna bihi ko fatatahharna biha ne ko fatatahharna biha sai ki tsarki da shi ma'ana ki goge duk inda mafitan wannan jinin yake ya zamto babu sauran wani alaman gurbi na jinin ko na irin abin da ya fito bayan tsarki a tattare da ke a wannan musamman likitoci na faɗin uh, infection na kama mata da yawa in suna sakaci da irin wannan kuma wancan turaren miskin da ya yi magana annan sulasulam ya faɗa kusan shi ya fi ba mace kariya irin waɗannan fiye da duk wani abu na zamani da za a zo ba mace da shi ko da laki wani abu ki tabbata dai na annabin nan kusan inda hali kin yi amfani da shi in babu hali ne wannan wani abu ne wanda yake daban to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce summa ta'khudhi farfatan sai ki rike auduga ko makamancinsa mutabaddikatan wanda aka nade shi da turaren miski fatatahharna biha sai ki tsarkake wurin da jinin yake fita da shi ki tabbatar da ya tsarkasa. faqalat asma ina na asma bayan an mata wannan bayani sai ta ce wa kaifa tatahharna biha ya za a yi mata ke tsarki da da miski ita ta dauka ita zuba miskin ne ana wanke wurin da shi kun ga wannan fasahabiya ne ta kasar fahimtar hadisi har sai da aka yi mata bayani to ina ga mu yau mu zauna ba mu je makaranta ba kai ba fa sahabiya ba kun san darajar nana asma'a nana asma'u na gaya muku kuma zan maimaita nana asma'u ita ce matar da malamai suka ce in dai ana so mace ta iya amfanan al'umma to kar a yadda ta balaga ba akwai yadda ita tarihi nana asma'u ba ba ta san waye ce nana asma'u ba suka ce kuskure ne in dai ana so mace ta iya amfanin al'umma to kafin ta balaga a tabbata ko ba a karanta da ita tarihin kuwa ba a karanta da tarihin na na asma'u binta abubakar namiji kuma suka ce kar a kuskura ya kai wannan matakin ba a karanta da shi tarihin mus'ab bin umair ba saboda sanin waɗannan zai fahimtar da shi duk wani abin da in dai ana so ya zamto shugaba da za a je shi to a sanar da shi waɗannan su sanu Allah ya ba mu dama wata rana mu zo mu daura a kanta na'am ko shine goran sallah gaskiya ne ta ayi mawsu'atu asma mawsu'atu asma bint abi bakar. kuma al-amini daura sun taba yin mawsu'atu aisha suna na aisha suka yi daktoci biyar suka yi dakta mansur Sokoto, dakta sani wannan an zo kawai shi akan ilimin ta kadai zai magana ilimin ta kuma zai ai rubutu mai yawa akan ilimin na na aisha da wani ya zo kuma aka yi magana a kan haƙurinta haƙurinta kaɗai wani ya magana <laughs> in wani ya zo ta yi magana kuma a kan abin da ya shafi mai ake ce mishi kyautanta kyautan na na aisha kaɗai zai tattaro ya magana a kan in karin ɗari sai ka ɗauka wannan ko dai mala'ika ce to Allah ya ba mu iko mu zo mu yi masu ato aisha ko ba ni ban Allah da kila mu samu ɗaya daga cikin manyan malamanmu da za ko daga waje ko kaza da Allah zai sa Sheikh Muhammad bin Usman ya dawo daga Amerika da wuri da shi zai zo yi mana wannan insha Allah zan ji dan mi magana da shi ne zai dawo da wuri ina ga shi ya kamata ya zo ya mana wannan mawsu'a bi idnillah da haka nan ya rage aikin yan education committee sai ku fara shiri sai ta ce ma'anar sulafin alaihi kaifa ta biha ya manzo Allah za a yi aikata turaren miski a tsarki da shi fa sai Allah sula ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ta tsarkiri na biha ki je ki tsarki da shi ma'ana annabi na jin kunyar sai ya mata keke da keke ki gane mana ai an ce ki tsarki da shi ana nufin ki kauda dattin wurin da jinin ya fita ki je ki tsarki da shi fa qalat aisha ina na aisha tace ka annaha tukfi zalika a fatata tabba'i na asaraha ka annaha na sha ta ce ka annaha kamar dai abin da ake nufi da wannan tsarki da audigan shi ne tukfi zalika ki je ki abin da za ki ki ɓoye wannan dattin da ya fita daga wannan kafan ya za ki tattabi'i na asarar dama ki bi duk gurbin da jini ya taba na jikinki ki tabbatar kin goge shi da wannan audigan shine ma'anan tsarkin kun ga ita wannan da yake a kullun annabi take kwana nan da nan sai ta gane ta fasara hadisi saboda ga ta ga tushen maganin ita kuma wancan na gaya muku nana asma baicin cewa wajibi ne aka ce a san tarihinta bayan haka kuma sai malamai suke cewa darajanta kar ku manta ita ce fa wanda annabi ya ce zatul bitaqaini fil janna tana da kaman after dress da mata ke sawa kun san galibi ga yana da tsada ko to akwai wanda laraba su ma suke yin sa na sama da na ƙasa lokacin da annabi sallallahu alaihi za su fita su boye a kogo shi da sayyidina abubakar da ta rasa abin da za ta daure musu kayan abincin akwatinta ta je ta ɗauko mafi tsadan wannan afkadres din ɗin nata ta ya gaji ta daure musu abincin da shi to shine annabi da ya je ya ce ke ne kika yi haka ta ce ni ne manzo Allah ce Allah ya turo mala'ika can gaya miki kina da irinsa guda biyu a aljanna shi ne ake ce mata zatul bitaqaini fil janna ta kenta kenan ma ita kwalliyanta tana shiga aljanna kawai <laughs> za a rabe ta da wannan nana kuma kenan daga gaskiya abin da za ta a koyar da tarihinta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka hijira suka fita Abu Jahal sun zo gidan suna zuwa suka bubbuga kofan gidan ta buɗe, a buɗe, a buɗe. da aka zo ita ta buɗe su sun riga sun fita abdurrahman kuma shi ke zuwa ya spy ya tattaro labari a gari ya je gaya musu a kogo ga abin da aka ce ga duk gidan sai na abakar ba wanda bai bada gudunmuwa ba tun daga bawa har 'ya'yan cikin shi wallahi sai da suka bada gudunmuwa a hijiran da annabi har dokoki doki da ake hawa sai da aka bada gudun doki sai ne bada gudunmuwa to shine da suka buga kofa da ta buɗe. sai suka ce da shi sai suka ce da ita aina aboki ina mahaifinki da Muhammad suna ciki tace ba sa ciki sai Abu Jahal ya sa nan gwiwar hannunsa ya buge fuskan sai da ya haɗa ta da itacen jikin kofa ta fadi tace jini na zuba a hanci na tace ina numfashi ban komai ba sai ya ce da ita makaryaciya sai ta fashe da kuka wannan kalman ta ce kalman makaryaciya shi ya sa ni kuka fiye da jini na da ya zama ta ce na kalli abu jihar ta ce na rantse da girman allah na fi karfin in yi karya ina musulma ko zan raina ne haka ta ce mishi ta ce ni in maka karya ni ne zan karya yanzu ba zuban jininta ne damuwanta ba ita ce makaryaciya tana musulma kwanta kabarin ki lafiya na na asma'u yau zo ki ga wasu da ƙarya suke cin abinci kuma musulmai muni to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ta wani special regard matsayinta ba ɗaya ne da sauran mata ba don an karanta tarihinta za ku ga irin waɗannan da yawa a rayuwarsa a takaice mun samu abin da za mu samu na wannan insha Allah ta'ala ne mamakin da muka kawaita lokaci gaya insha Allah yanzu kuma sai yaushe sai ran juma'a kenan ko gobe muna kurmin shi insha Allah in za mu fara karatu insha Allah a masallacin wannan Ministry of Budget and Planning na nan Kaduna za mu yi littafin wannan ibadatun da Nisu sallan fi Ramadan na gobe za mu fara shi da su. Sai ku tuna mu a turo muku audio ɗin idan an gama karatun bayan a zahar zamurin kai insha Allah. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah